in takaita maka saboda wannan kokari da ya yi na taimakawa al'ummar arewa mazauna Legas. ba zancen fa Kano ba ko ina kake a arewa arewa ta ba mu wani matsayi da daraja da har gwamnatin Legas ta gane wannan cewa yau idan ba 'yan arewa ba za su iya cin zaɓe ba sai sun haɗa da 'yan arewa to 'yan arewa nan ya taɓa rayuwarsu injiniya rabi musa kwankwaso don haka indirectly a lagos yanzu ba wata jam'iyya da ta isa ta samu gwamnati ba tare da ta haɗa kai da 'yan kwankwasiya ba hakan ta kasance akwai lokacin da yamurai suka ja layi cewa jam'iyyar su tunubu ba za ta kai labari ba the only people da za su iya canja yanayin zaben jam'iyyar yaraba ta samu mulki shine 'yan arewa haka ne wa mai girma injiniya rabi kwankwasa magana ya taho daga abuja ya zo aka tara tun 'yan arewa waɗannan. aka je wajen tunumbu ya ce mu ɗaya a wannan tafiya don haka ina kiran ku kuma ra musu baya da ku sati hudu ba yanzu gwamnan Legas ya wakilta wasu kwamishinoni sun neme ni mun je da mutane na mun zauna mitin ya za a yi a taimakawa jam'iyyar su ke nasara na ce ta mu layin mu mu ko muke so ku taho mu haɗu mu abin nan tunda mun muku waccan kara mu ma sai ku zo ku yi mana wannan kara ah, ga mu gida wani basu mamaki principal majalisa ta tarayya cikin jam'iyya ta nnpp kwandon da ke da alba